وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى kuma da yawa mala'ikun da suke cikin sammai cetonsu ba zai amfanar da komai ba da a ce za su so su yi ceton a kan kansu sai dai bayan Allah ya ba da izinin ya ceton ga wanda ya so kuma ya yarda da wanda za a ceta ɗin sai dai Allah ba zai ba da izini ga wanda ya sanya masa abokin tarayya ba a kan ya ceto kuma ba zai yarda da wanda za a ceta ba matukar yana bauta ma wannan Allah